yace fan talaqtu hatta wallahi yace ya to ya barra kunan kenan tunda an saya jiya ya zo yau ya karbi kuɗinsa sa ai an biya zai barra kunan kenan yace sai na kama hanya na tafi da kuɗi na a hannu ko dukiya ta a hannu fa qala ud'u li jabir sai manzo Allah ya ce ah ku kira min jabir din nan ku kira sa Allahu akbar qultu al'ada yaruddu alayya al-jamala da jabir ya ji manzo Allah ya kira sai yayi ya ci zuciyarsa kasance manzo Allah na sai ya maidan min ga tsara kuma ne kuma walam yakun shay'un abghada ilayya minhu yace ai ba na so a ce manzo Allah ya maidan min rakumi na kuma ma'ana ko za a da cinikin kenan ko kala da ya zo sai manzo Allah ke kun jamalaka wa laka samanu Allahu akbar daura kunin ka da kudin duka Allah an baka الكيس امام البخاري يقول ابن ذاك الكيس الولد كناية عن العقل يقول ابن ذاك الكيس ان دا ma'ana ai kinaya ce manzo Allah ya yace in ka fito Madina kai kokari ka sadu da iyalinka kada ka barta haka nan saboda Allah ya baku ƴaƴa masu albarka to shine aka ce wa fi riwayatin a cikin wata riwaya sai aka ce sai manzo Allah ya ce fa aina anta min al-azra'i wal wa fi riwayatin wal da yake ta yi aure ce ina eh, ya aure budurwa ko bazawara yake bazawara ce ina budurwa bazawara yake sai manzo Allah sai fa aina anta min al azrahi ina ma ina ma da budurwa ka aura me ya hana ka auri budurwa wal li'abha da wasa da ita awwal lu'abuha ko da yawunta Allahu akbar وفي رواية أخرى فهل لا تزوجت بكرا تضاهكك وتضاهكها yace ina ma da budurwa ka aura tana yi ma murmushi tana mata murmushi tana yi ma dariya ta kana ma ma'ana kuna kwantar wa juna hankali haka manzon Allah yake A ashe mai gida ba da hushi zai fi shiga ya fi da hushi ba ashe uwar gida ba hushi za ta sarfi da gida sarfi ba a'a ma'ana kowanne zai yi sun fi dama dan uwansa yanayi ne na jin daɗi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kada ɗayan ku ya fara matarsa shi ne shiga mata da jima'i a a a kada mutum ya fara haka nan sai ka ce jaki ko jaka jaka ce zaka je kana kaza kaza kaza abin da yake kada kai haka hatta kuna bainakuma rasulun har sai an samu dan sako tsakanin ku sai ka ce wani sako wani manzo wani sako sai ce ne mula'aba ma'ana kai wasa da ita kai wasa da kai ka tayar mata da sha'awa ka tayar mata da sha'awa sannan kai kai kai sadu da ita وتلائمها وتلائم قال النووي haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada yace kada mutum ya fada ya fada matarsa a cikin fushi ka ta san mata gaba daya a'a sai kun fahimci juna ta kwantar mata da hankali ta kwantar mata da hankali ta shiga mata da shi'a mana haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya nuna musu ne yace dan menene ɗan guzai zai na dukan matarsa da ranar sa'an da daddare kuma yana bukatar ta ma'ana manzo Allah ba abin da ya bari ya ya karanta da musulmai duk abin da ya kamata kai a cikin gidanka tsakanin kai da matarka sai ka je ka wanke kalar da wa'annan abubuwa duk baki daya ka je duk abin da shafin da kake karanta duk abin da babu shi a cikin shi kenan babu addinin musulunci shi kenan sai ga rayuwar ta yi kunci ta yi tsanani kowa ya kasa ya zai ji daɗin rayuwa kashi 80 bisa 100 na rabuwan aure da yake yi wallahi soyayya ke haifar da shi ba ke ba za ku yi mamaki amma wata rana sai ai bayani dama duk na muka masu kana sai mai bayani ko da muka ce mata ɗan boko ba su suka tafi fitar da su aka yi suka ce a'a da muka yi bayani ko ya fahimta ko ko ba fahimta ba to haka wannan dai za ka ga kashi 80 bisa ɗari na mutuwan aure ba kiyayya ke kawo su ba wallahi rashin fahimtar juna Allahu akbar duk wanda yake ana masa fatawa a cikin addini a cikin aure a cikin zai tabbatar da cewa da yawa mutuwan auren ba kiyayya ke kawo su ba baka fahimce ta ba baka fahimce ka ba kana son ka ka kasa fahimtar me yake mai soyayya kana son ka ka kasa fahimtar da ita mai soyayya shikenan sai ku rasa fahimtar juna kace zai ce zai kulla zai kulla kuna rabuwa kuma sai gaba wanda kuke so sai zai gaba inda kake so sai nan ba inda kake so sai sa kashi tamanin bisa ɗari na rabuwan aure ba wai siyayya ce ke kawo shi ba wallahi rajin fahimtar juna ne Allahu ba annan sauran da siyayya da wannan shi mutane su shiga dangin miji ko dangin mace ko ko a'a yanayin rayuwa amma sauran duk tana son shi amma ba ta da za ta yi ba ko yana son su bai sayar da za yi ba sai ka ga abubuwa suna nan abu yana nan yana son a sarrafa shi ba yadda za a sarrafa shi sai koma ya zama mai sai zama ciwo yanzu wannan fanka din nan da take aiki in aka kashe wutar ta sai ta tsaya amma in aka kunna wuta yazo fawa na fi karfe allunan ba sa aiki sai ne sai ta kone inda akwai fawa ba inda za a sarrafa ba inda za a sarrafa fawa yau haka imani haka soyayya haka rayuwa suke Allahu Akbar farkon abin da zaka yi ka fahimci matar ka ta fahimce ka in ba haka ba za ku taba jin daɗin rayuwa ba har abada kai ka kwaru ita ka kwaru karshe kwabu, rabu ba abin da ke ɗaya fito kamar hakan قال النووي إمام النووي يقول أما قوله صلى الله عليه وسلم ولعابها fadar manzon Allah a cikin waya aina anta min al-azra'i wa li'abiha eh, shine sai ce ولعاب بكسر اللام ووقع في بعض رواية البخاري وبضمها أي وترواية ولعابها دواساد إتا وترواية ولعابها دياون كمعناك سنبنشبا كنت كتوكي هرشنسا وقال القاضي إياه da wahala ko ne ne ba zai yi ba mata man goge baki mana wa amma riwayatu fi kitab muslim yace amma riwayar muslim fadil kasr la ghayr yace wali ya yace da wasa da ita wa huwa min al-mula'aba yace wasa da zaka yi sai fatani kai da matanka sai ka kware cikin fannin wasa zaka san darajar matanka sai kin kware cikin fannin wasa zaki san darajar mijinki za ku san yaya zaman aure ki ba yadda za a yi manzon Allah ya ce kowa daraja da ɗaukaka wurin Allah maɗaukacin sarki amma shi da nana Aisha ya ce a cikin gida aka tambaye ta yaya halin manzo Allah yake kasancewa a cikin gida ta ai gadangadan ake ɗauko wannan ya ɗauko ke ɗauko haka ake taimaka ma juna a cikin gida har sai in manzo Allah ya fi kiran sallah shi kenan ba sani ba sabo za ki masallaci Allahu akbar amma in ba kiran sallah akai ba da shi ake yin komai a gida yace har karin manzo Allah sai hankin takarin sai sun ke gyara hannunsa Allahu akbar wa yu'ayyiduhu tubahiquha yace riwayan wal adiha yace riwayan da ta zo aina anta min al azra'i tubahiquha wa tubahiqu shine yake karfafa shi wa qala ba'dhum yahtamilu an yakuna min al lu'ab wa huwa ri yace wa lu'abuha kuma shine ina ma da budur ina ne ya halaka aure budurwa da ya ta ma'ana ka sumbanci baki ka ka kurji harshen ta kenan shine ma'anar lu'abu. shine a cikin ruwayar muslim ya bayyana abinda jabir yake shine sai na ce ma manzo Allah ai jabir ne aka kashe shi ya bar min kanne guda tara sannan sai na je na dauko musu a wata riwaya faqaritu an atal an atiya bihi bi ahraq min mislihunna mislihunna yace ubana ne ya sai bar min kanne guda tara shine bana sun na je na kawo musu sauna kamar su yariya karama shi yasa yaje aure mazawara ko ai bukatar su ta biya ko kuwa amma in aka ce duk sa'an da mutum ubanka ya rasu kallon ka din nan nauyin suna hannunka wannan hadisi da yake nuna mana kallon ka din suna hannunka kai zaka tashi gadan gadan ka dauki nauyin su ka ci da su ka sha da su ka tafadar da su har ka auren da su to sai kuma duk sa'an da aka auro ki ko ko a'a kina gidan aure uban sai rasu kan sa ba inda za su da suke dauki hakuri kin ga jabir abin da yake abin da yasa na aure bazawara dan ta zo ta tattara su tana miki kiso tana saki tana gyara musu jiki ma'ana tana tarbiyyar da su kada ki ce ai tunda ba kai ka haife su ba ai menene kifi ya tashi tsakanin ki da su ba za ku ji dadi ba kuma kada ku ce ai wan mu ne shi yasa bare mu yadda muka ga dama tilas su girmama matansa matan babbar wa ba ta zama inna wuro kenan ba domin yanzu a tilas su girmama ta ko eh, in kika ce ai ai wannan ne ai kaza kaza kaza bara mu eh, kuma kun bata rayuwar za ku dama za ku za ku dagula rayuwar wanku haka ce ma in kika ce to ai ba ke ka ce su ba dan me zan dauki nauyin su kika san ke yau za a dauki dan wata rana za a zo a dauki nauyin ki ne ke ma yasa tilas sai an taimaka ma juna in ba haka ba rayuwar ba za ta tafi ba jabir ya ce menene yasa ake auren bazawara kenan dukkan mu za mu yi ba da jawabi menene yasa ya aure bazawara dan fahimtar juna a cikin rayuwa ba haka bane saboda tana da hankali ta mallaki hankalinta hankalinta ya cika to ba ta boko ba kenan ko in kuma boko ta yi ba eh yanzu sabuwar fitina za ta yau yanzu za ta nasu gida balle yanzu ta duba kanta har ta duba yaya hankalin ta yana waje Hankali ta yana office hankali ta yana ma'aikata wannan mijin ma da ya aure ta ya auro ta shine mijin ta nawa eh na biyu ko na uku farkon mijin wanda yake shine mijin gaske shine shi miji na biyu aiki dalili wa'annan guda biyu duk sa'an da maslahatin su suka hadu maslahatin su suka hadu da miji na aure ya za a yi wanne ne za a gabatar ma'aikata ko duk hakurin da ba za ki a gidan aure kina da ima mijin ki biyayya ba wallahi za ki je ki a office kuma ba za a gode ba ba ki da lada saboda kan a kore ki saboda a maki promotion saboda ki saura kina ciki duk wahalhalun da kike gudu a cikin gidan aure din nan sai kin je kin sama da haka a office kuma wulakanci goma sha biyu sai kin gani kuma tilas ki hakuri tun da kina so ba aiki sa kai bane باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام في باب التي بيان kasuwannin da ake yi a lokacin jahiliya da lokacin musulunci ya zo mutane suka yi ciniki ya dace babu laifi ba ba ba haramun bane mutum ya je kasuwa ya kasuwanci abinda aka haramta yayi ɓarna a cikin kasuwanci din ko a cikin kasuwa din قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يتي كنت أكا كانت أكاز ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية يتي وإن غدا أكو أكاز ذو المجنة ذو المجاز تزمو كاسوانين أزامن الجاهلية فلما كان الإسلام يا عند الدين المسلم يزو ta'assamu min at-tijarati fiha sai suka ga cewa su je da waɗannan kasuwanni ne da ake yi cikin jahiliya ma kusanci a ciki yanzu kuma ga musulunci ya zo in muka je muka yi kasuwanci a ciki ai za mu samu laifi ne sai suna ganin haka bai dace ba fa anzalallahu sai Allah madaukakin sarki ya saukar da aya laisa alaikum junahum fi mawasimil hajji qara ibn abbas kaza yace ba ku da laifi a cikin zamanin aikin hajji ku je ku kasuwanci ku sai ku saya babu shira'il ibil al-hayyim al-him aw al-ajrab al-ha'im al-mukhalif lil-qasd fi kulli shay yace babin da ke bayanin mutum ya tsira kuma wanda yake ba shi da lafiya yana da wata cuta da take sa yana shan ruwa baya koshi ko ko yana da garjen fata ma'ana rakumi dabba mara lafiya al-mukhalif lil-qasd fi kulli shay ina hukuncin in aka yi haka ka sani ciniki ya ko da yi ba da shine zai kawo muna kissan na abdullahi dan umar da ya je sai rakumin wani mara lafiya ya yi rufa rufa ya sai dan maki قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو كان ها هنا رجل اسمه نواس يتي اكوي wani mutum nan sunan shi wa kana indahu iblun himun ya kasance yana da rakuni mara lafiya yana da wata cuta a cikin rakunin na da ciwo a cikin sa yana shan ruwa baya koshi fa zahaba ibn umar radiyallahu anhu fa shara tilka iblun sai ya kai abin kasuwa ya sayar sai abdullahi dan umar yaje ya hadu da wannan abin bai san cutar da ke cikin wannan abin ba sai ya saya min tarihi lahu sai ya saya daga wanda yake da cutar da wannan mutum a cikin wannan rakunin فجاء إليه شريكه فقال sai wanda ya je ya sayar da rakum ya zo wurin abokin tarayya sa a cikin wannan rakum ya ce bi ina tilkal ibil ai yau mun rabu da wannan rakumin na sayar da shi ma'ana yau mun rabu da rakumin mara lafiya kenan mai illan kenan fa qala sai tarikin nasa abokin nasa yace mimman bi ita wa ka sayarwa قال من شيخ كذا وكذا yace wani dattijo ne kaza kaza kaza ne alama kaza da kaza shi sai dan ma shi bai san Abdullahi dan Umar bane fa qala sai abokin nasa ya ce da shi wai haka kai tonka mutum da kai kai kuskure ba ya ce wai haka da kam yi kasa ko wai haka kai tonka za ka wallahi ibn umar ai abdullahi dan umar ka sayar ma wannan rakunan da baka san shi ba fa ja'ahu sai ya tashi ya zo فقال ان شريكي باعك ابن الهيمن sai wannan mutumin da yayi bayani yake ai Abdullahi da Umar kasai ma wannan rakumin baka sani ba sai ta zo ran Abdullahi da Umar yace ai aboki na ne da muke da tarayya a cikin wannan rakumin shi zai sai dan maka walam ya arinka abin da yasa haka ya abu bai san ka bane akan haka kai hakuri kenan ko kala fasaqtuha fasaqha sai Abdullahi da mare ce to tunda ka zo ka bayyana rakumin na da illa ba a bai sani bane to ka kora abin ka ma'ana za a ta da kasuwar kenan ko an samu kamun an samu ga an samu yaudara kenan a ciki to shi yasa Abdullahi da Umar na da hanya ya ya ya soke kasuwar sai ce to sai ku kora rakumin ku kenan قال فلما ذهب يساقها da mutumin ya je zai kora rakumin ya tafi fa kala faqala da'aha رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى sai Abdullahi da Umar yace bar rasulun na dauka na saya da na saya ne ban san tana da illa ba yanzu an bayyana min nace a soke kaso yanzu bar rasulun na dauka na amin na yadda da hukuncin manzon Allah da yace la adwa ma'ana in kana da rakunma lafiyayyu kana da garkin rakunma lafiyayyu sai ka je ka sau dabba era kuma wace ba ta da lafiya ka zo ka suka shi ne zai faru sai su harbu abin da ake nufi kenan to da Abdullahi Umar yake kaje da raku je ka dauki rakumin ka sai kuma ya tunane to ai manzon Allah ke la adwa wala fiyarata wala hamma wala hammata ko manzon Allah ke la adwa ai wani baya iya harbar wani da cuta sai ce na yarda da hukuncin manzon Allah rabu da rakumin zan dauka tafi haka nan Allahu akbar sami'a sufyanu umran yace sufyanu ya ji umar umran ma'ana wannan yana nuna cewa ya sayarwa abdullahi dan umar dabba ba ta da lafiya sai aka san cewa abdullahi dan umar ya sayi wannan dabbar sai wanda yake da shi ma yana da musharaka cikin wannan dabban ya taso maza maza zai ba Abdullahi dan Umar hakuri wannan abin an sayar maka ba a san kai bane kai hakuri nan kudin ka ga a soke kaso Abdullahi dan Umar ya ce nan a soke kaso da aka je sai sai babu laifi ku je kada kudin ku ku kawo da dabban na amince ko bin rashin lafiya da ke tare da dabban babu laifi zan tafi manzo Allah ya ce la adwa wala fiyarta wala hammata to hadisai ne suka zo wannan hadisi ya tabbata manzo Allah ya ce la adwa babu harbi wani ba zai iya harban wani da cutarsa ba ko dabba ko ɗan adam wala fiyarata babu tamfe tamfe dan na fito na ga na hadu da bakin mage ba ko na hadu da kare ko na hadu da mai ido daya ko na hadu da menene yace wannan duk tamfe tamfe ne ba sa hana komai sai ka hadu da mai ido daya ya ka kudi yana da miliyan ka hadu da bakin kare ko ka hadu da bakar mage duk ba hana komai ba shi da alaka cikin arzikin da Allah zai baka ba shi da alaka cikin sa'a da rashin sa'a maguzanci ne ake yi haka manzo Allah ce la adwa wala tsiyarata babu canfe-canfe wala safara safara aka ce wata cuta ce dutsa take ciki wani su ko ce a'a abin da ake nufi babu wani canfi da watan safar a ba za a yi sana'a cikin watan safar ba ba za a daura aure cikin watan safar ba watan safar na hisi ne watan safar menene da menene wa ya faɗa muku me alakan watan safar da sa'a da rashin sa'a akan haka in gaskiya ce ma'ana ba za a taba samu wani alheri cikin watan safar ba kuma waki in al'amari ya ta wannan tun da sai wani samu lafiya cikin watan safar akan haka kuma in watan safar ne ba shi da kyau din ba za a samu alheri ba sauran watanni alheri za a ta samu an samu sharri a cikin sauran watanni an samu alheri a cikin watan safar to wannan jin maguzanci ne jahiliya ne duk ba su da wata alaka da sa'a da rashin sa'a in za ka fita ka fita da kafanka ka yi addu'an da manzon Allah ya faɗa ka yi addu'an da ta kama hanyar ka tafi wa'annan abubuwa ka hadu da mai ido ɗaya ne ka hadu da bakan bakin maje ne bakin kare ne duk baya hana maka komai a cikin zara haka manzo Allah ya faɗa la adwa wala siyarata wala hammata wala safara to sai suka ce wannan hadisi ya inganta manzo Allah ya ce wani ba zai harbi wani da cutarsa ba to amma manzo Allah ya ce firra min al-majzumi min al-majzumi firaraka min al-asad manzo Allah yake ka guji ne cutar kuturta kamar yadda kake gudun zaki ko suka ce to ne ina ma'anan wannan ina ma'anan wannan za a harbu da cutarsa kenan ko to yaya za a yi a hada waɗannan hadisai guda biyu to shine malaman hadisi suka shiga wannan ya faɗa wannan ya faɗa wannan ya faɗa suka yi jam'i tsakanin su dama mun faɗa muku ka'idoji cikin shari'ar musulunci al-maqbul wal mardud min al-hadith hadisin da za a karba a yi aiki da shi da hadisin da ba za a karba ba al-maqbul huwa kullu hadithin salima mu'arabati mithli salima min mu'arabati mithlihi shine abin da yake wanda yake za a yi aiki da shi da nasir wa mansuk da tarbiyya da waɗannan dangogi guda biyar to sai suka ce in eh, hadisai guda biyu suka zo wannan na tabbatarwa wannan na korewa ko wannan na korewa wannan na tabbatarwa yaya za a yi suka ce farko sai a bincika a gani shin dukkan su sun inganta sun tabbata daga manzon Allah eh, sallallahu alaihi wasallama in aka samu ɗaya ya tabbata ɗaya bai tabbata ba sai a ɗauki wanda ya tabbata da shi za a yi aiki wanda bai tabbata ba za a yi aiki da shi ba to in aka samu duka sun tabbata fa aka ce sai kai kokari kai bincike cikin ma'anar su kila kai ne fahimtar ka ya samu karo za ka samu yadda za ka tafiyar da su in haka bai yi ba fa duk an bincika ma'anar dai wannan na tabbatarwa ne wannan na korewa babu yadda za a yi aijanti tsakanin su aka ce sai a binciki tarihi don a yi nasikh wal su a ce wannan hukunci ne zo farko wannan ya zo karshe to ya suke wancan kenan in aka rasa sanin tarihi kuma fa za a yi aka ce sai a bincika gadan gadan a samu wani abin da zai rinjayar da ɗayan hadisan a dauki ayi aiki da shi wannan wahalhalu duk kana yi ne dan kada ka dauki dabba yi ka hada su kai aiki da su kuma bai yi haramu ne ka watsar da duka dan maganar manzon Allah kuma ba zai yi ka ɗauki ɗaya kai aiki dan son zuciya ba sai sa sai akwai ka'idoji da malamai suka ce sai ka ji har ka tabbatar da tarjih kenan arraji wal marju Allahu akbar tunda eh, eh, eh, nasha bai yi ba sai ka nemi ya za ka yi a tarjih tarjihi kuma yana da hanyoyi masu ɗimbin yawa na farko ya zama na wannan hadisi wanda ya rawaito shi na ce malami na yace malami sai yace manzon Allah ya faɗa tsakanin ni da manzon Allah mutum nawa ne mutum biyu wannan yace malami sai yace malami sa malami sa tsakanin shi da manzon Allah mutum bakwai wanne ne yafi kusa da manzon Allah za ce wannan jerin jama'a sai ta yi kuskure aka samu don kuskure ya fi yawa can da nan Allahu Akbar duk sa'an da aka samu tsakanin ka da manzon Allah mutum biyu ko uku in ce Maliku ya ce nan Maliku ya ce Zuhuri Zuhuri ya ce Ibn Umar manzon Allah ai maka matsala ta kare amma in ce malami na malamin sa malamin sa wannan daga Kano wannan daga Zaria wannan daga Zaria da ke cikin su akwai wanda ya kuskure sai a dauki wanda yake sanadi tsakanin ka da manzon Allah yana kusa kusa din shine mafi inganci shine turkun min turki tarjihi kenan hmm. in haka bai yi wa sai a kuma akwai hanya ta biyu wannan hadisin mutum nawa suka rawaito shi mutum uku suka rawaito wannan hadisin mutum bakwai suka rawaito wanne ne yafi karfi wanda mutum bakwai suka rawaito saboda a wannan bangare kuskure ya fi kusa da mutane kaɗan mutum biyu ko uku sai ta yi kuskure amma mutum bakwai da ake kuskure wani ya yi cikin wani zai gyara akwai bambanci tsakanin wannan bangare da wancan in ko da yake akwai akwai suna da kamanni da juna in har ko hanya ta uku sai a kalla waɗanda suka rawaito wannan hadisi duk manyan malamai ne sun san fikihu sun san kaza sun san kaza sai a ce da wahala sai kuskure hadisin da suka rawaito ya kunshi wani hukunci ne na kuskure eh na fikihu waɗannan kuma hadisan waɗanda suka rawaito su darajar su bai kai waɗannan malamai ba bari a ɗauki hadisin da manyan malamai masu darajar suka rawaito sai a rinjayar da shi a ce wancan an samu kuskure kenan duk saboda kada kai watsar da zantuttukan manzon Allah ba wai kada ka rufe duk hadisan manzon Allah ka watsar da su ba kamar yadda rayuwa take a'a zantuttuka ne suka zo duk sun tabbata ga manzon Allah tilas sai kai aiki da su kuma ba zai yiwu ba sai ka nemi wata hanya da zai sa ka dauki daya me yasa ka ɗauki wannan kabar wannan saboda dalili ba son zuciya ba Allahu Akbar amma in ka da son zuciya ka ɗauki wannan watsar da wancan kila wancan shine daidai Allahu Akbar haka hanyoyi ɗaya ɗaya ɗaya sun kai guda sittin da za ka iya yin tarji ko ko a wannan hadisin malaman da suka rawaito sun san nahawu sun san fiqh sun san lugha inda ake akwai da wahala su kuskure don sun san abin da suke fada wannan kuma an samu karancin ilimi sai a ce za a rinjayar da wannan ɗaya bayan ɗaya har guda hanyoyi kusan sittin sai sa duk sa'an da malaman hadisi suka zo suka wannan hadisi sahihi ne wannan rajihi ne wannan marduhi ne ba wai sun zauna kofar gidansu ko tsoron gidansu ne suka faɗi abin da suka dama ba sai da aka yi jan aiki babu waɗanda suka yi addinin musulunci hidima sama da waɗanda suka yi hadisin manzon Allah duk malamai sun amince da haka har kafirai har arna sun da sai suka amince da Allahu akbar duk abin da ya danganci manzon Allah sai an samu an bincika an fitar da abin da yake daidai wanda yake ba wai dan kana gudun kada a bar wani abu da ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka hukunci to ina ga wanda yake wannan babin rufin shi aka san ba a aiki da shi aka ji aka bude waɗansu kundaye da ake ana rayuwa ana ɓata rayuwa me zai hana rayuwa ta gurbaci me in aka bincika waɗannan hanyoyi duk da yi ba aka ce karshen al'amarin da za a yi a tawakku sai a dakatar da waɗannan hadisan duk baki ɗaya ba a za a yi watsar da su ba za a yi aiki da su ba don ya waya ba zai yi ba sai a dakatar da su a shiga bincike har kafin a zo a samu wani abin da zai goyi bayan ɗayan hadisin a dauke shi a yi aiki don kada a zo a watsar da hadisin manzon Allah wani ne ya malaman hadisi sanin darajar manzon Allah sai an bi wa'annan hanyoyi ta annan zuwa tabbatar da abu Allahu akbar amma kowa ka san zo ka ce ai wannan hadisi da izini ai wannan kaza kawo hadisai ƙarya kaza ka ce su ne aiki baka koyi ilimin mustalaha ba baka koyi ilimin hadisi ba baka san usulul tafsir ba baka san usulul fiqh ba ba abin da ka sani kai dai ka karanta lahallari ismawi iziya shikenan kai kokari duk abin da baka sani ba ba cikin shari'a musulunci menene zaka yi ma'ajin musulunci banda barna da ta'ala duk littafin da muke karanta har zuwa karshe ba wai ba su da kyau bane suna da kyau amma bangare ɗaya ne sun a ajiyar a musulmi tunda muka faru karanta bukhari mun ga abubuwa da ba su cikin littafin da muke karanta kuma su ne tabbas su ne daidai da ina hankalin mu yake da su menene matsayin mu dangane da su yaushe za ka iya samu ka samu karbuwa wurin Allah ba ta hanyar manzon Allah ba ko ba yadda za a yi kasan mai ce rayuwar manzon Allah sai ka karanta tarihin rayuwarsa ba yadda za a yi kasani sai ka karanta hadisi ba yadda za a yi ka fahimci hadisi sai ka san ilimin mustalah hadisi ka'idoji na mustalhal hadith don ka tabbatar da cewa wannan sahihi ne wannan ba sahihi bane wannan ga ma'anarsa wannan ga ma'anarsa to amma kiwiya da rashin sanin darajar hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kai zaman ka baka damu ba in ka waye gari qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka kawo ƙarya ka faɗa manzon Allah kuma ce man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar dan duk wanda ya kirkira ƙarya fa irin da gangan to ya tanaji mazaunin sa a cikin wuta yace inna kaliban alayya laysa ka kalibin ala ahadikum yace ku yi hankali ahir yi min karya fa ya zama daban ba kamar karya bane kai ma wani karya in kai ba mai min karya yace man kazaba alayya muta'ammidan haka manzo Allah ya faɗa musu ka kirkira karya ka faɗa manzo Allah yace ba kamar kai ma wani karya bane fa ya sha bamban manzo Allah yana da daraja yana da matsayin saurin Allah madaukakin sarki haka yana da daraja da matsayin saurin mala'iku haka wurin bayan Allah na gari ana jin shakkan a faɗi wani abin da bai dace ba yasa kowane malami bayan ya yi ilimi ya yaƙa masa ya yaƙa ra'ayoyinsa karshe sai ce idza sahal hadisu, fa huwa mazhab imam abu hanifa ya faɗi haka imam malik ya faɗi haka imam shafi ya faɗi haka imam ahmad ibn hanbal ya faɗi haka dukkan su cewa suka yi idza sahal hadisu, fa huwa mazhabi in na faɗi wani abu ku auna shi da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in kuka ga ya dace annan za ku ɗauka ku yi aiki da shi in bai dace ba yace ku ɗau magana ta ku yar ku ɗauki hadisi manzon Allah ku aiki abinda nake nema ke yasa malamai duk suka ce duk sa'an da ka zo imamu Abu Hanifa ya faɗi wani abu ko imamu Malik ya faɗi abu ko imamu Shafi'i ko Ahmad kaga ga hadisi sahihi daga manzon Allah sabanin wannan suka ce haramun ne kace mazhabin su kenan ka zalunce to ranar lafiya za su yi mahi za ku yi hisabi menene dalilin ku suka ce wannan hadisi shine mazhabin su menene dalilin su ce duk sun katse ma kowa hangari suka ce idza sahha al hadithu fa huwa mazhabi baya na duk zantukan da na fada haka imamu malik yake inna ma ana basharun ukti wa usibu ni mutum ne ina kuskure ina daidai duk sa'an da na fadi wani abu ko auna menene ma'auni yace abinda da manzon Allah ya faɗa in ya dace shine na faɗe shi in bai dace ba to daga yau ba ni na faɗe shi ba na dace abin da manzon Allah ya faɗa daga nan malamai suka ce haramun ne kaga magana Imam Malik ya faɗa ya saba wani hadisi kace mazhabin Imam Malik ne suka ce lafiya sai ya yi ma hisabi ba mazhabin sa bane menene mazhabinsa yace sa shine hadisin da ya tabbata din shi ma abin da ke nema kenan da ya samu bai faɗi wannan ba haka kace mai imamu shafi manzon Allah yace kaza kaza kaza me kake gani za a yake yace a kaga nayi da mara na Yahuda da nasara ne ina ma na kaga nayi da mara nasara ne yaya za a ce abu ya tabbata ga manzon Allah ka tambaye ni me nake faɗa game da shi ina da nacewa ga manzon Allah ya faɗa na ga ma'ana na kafirce ne kenan ni ba yahuda ne ko ba nan sare zaka sai mai ga abinda manzo Allah ya faɗa imam shafi me kake gani me kake faɗa game da shi yace me ko zan faɗi game da shi abinda manzo Allah ya faɗa yace hal ra'aita alayhi zinna ko ka ga ka san zinna wa ya taba ganin rahibi ka ga ganin rahibi ko tura da sara da suke da mara da jan abu a sarki sarki su ko eh yubibu salama da ita ka annaha manaratu musa rahibin mutabattil ko تضيء الظلام بالإشاء كأنها منارة ممسى راهب متبتل راهبي wanda yake mutumin rahibi mutum ba na tsari wanda yake ba duniya gabansa ba kuma wayannan makaryata ba ai mun ji kisan juraiji ko hmm. ai cikin bani isra'ila ne ko ba nasare ko ba yahudi amma ba duniya gaban sa lahira ke gaban sa banda sallah da ibada sai ba abin da yasa ba amma wayannan makareta wannan ba ba ba, ba addini ce su ba duniya ta sa ba yace ko kaga nayi da mara ne kaman da na dau nayi na daura jikina ne kaman daurin irin na ba nasare a ce manzon Allah ya faɗi abu kace ne me nake faɗa uwane ne ina imamu shafi to shi yasa duk abin da zaka faɗa ka san abin da zaka faɗa in ba haka ba wallahi ranar lahira sai kun yi hisabi da Imam Malik ko Shafi'i ko Ahmad ibn Hanbali ko Imam Abu Hanifa menene kuskurenka ana gani ana kallo ga abin da shekun mazhabi ya faɗa ya zo ya saba wa hadisi da ya inganta kace ai mazhabi kenan yace wallahi ba mazhabi na kenan ba lokacin da na faɗi wannan ban san wannan hadisin bane in na sani tunda yace idza sahha al hadithu fa huwa mazhabi to dan Allah ba haramun bane ka dauko maganar sa da ya saba ma hadisi kuma bayan ya mutu kace mazhabin sa kenan ma'ana mazhabin sa ne saba wa manzon Allah an san munin da ke cikin wannan magana ko eh an fahimci munin da ke cikin wannan magana eh to duk sa'an da zaka faɗi wani abu ai mu mazhabin mu kenan ai mazhabin maliku kenan suka ce wallahi tallahi kariya kake masa ko da yake shi ya faɗi wannan amma tun daga abin da ya tabbata ga manzon Allah yace abin da yake kai kenan yana raye ko ya mutu haramun ne kace mazhabin sa kenan idza sahal hadithu fa huwa mazhabi ko to ne malamai suka yi jam'i tsakanin hadisin la adwa wala tiyarata wala safa wala hamata wala safara da hadisin sirra min al majzumi firaraka min al asadi wannan ya tabbata wannan ya tabbata wannan ya manzo Allah ce wani baya harban wani da cuta wannan kuma ya ce manzo Allah ce ka guji mai cutar kuturta ina ma'anar ka guji mai cutar kuturta kada ya kada harbe karshi kenan ko to yaya za a yi shine manya manyan malaman hadisi tunda manzo Allah ya faɗi wannan manzo Allah ya faɗi wannan kila sai an samu masa mafita abba zai taba yiwa ba manzon Allah ya faɗi abin da za su yi karo da juna in kaga karo ya faru ciki sai ba manzon Allah ya faɗa ba in ya tabbata manzon Allah ya faɗa kai ne kuskure kai ne ka fahimci kuskure Allahu Akbar to sai suka ce ya za a yi sai wani malamai suka ce ai hadisi ne yake la adwa wa la firata haka yake sai ina ma na sirra min al majzum firaraka min al asadi suka ce ai manzon Allah yake ka guji mai cutar kuturta ce ko mara lafiya kada ka je don hadisan guda biyu ne la yuridu mumridun ala musahhin sirra min al-majzum firaraka min al-asad ka guji mai cutar da kamar yadda kake gudun zaki la yuridu mumridun ala mustahi mara lafiya mai wata cuta kada ya je dauki kalin mutane ya abinci ko kofi ko abinci ko inda suke shan ruwa ya je sha ina ma'anar haka kada ya saka musu cuta ko manzo Allah ya faɗi haka a can kuma yace wani ba zai harbe da wani dan suka ce to abin da yasa manzo Allah ya faɗi haka dan ya kare maka afidan ka kai ta wace huska aka ce in kana zaune ka lafiya baka je ka shiga wurin mai mara lafiya ba rashin lafiya ya same ka sai ka ce ne Allah ya kawo in ka je kai cuɗanya da mara lafiya wannan rashin lafiya ya kame sai ka ce wa ya kawo ya ce ai aqida ta ta lalace kuma manzo Allah ya yi maka haka nan ne dan ya kare shi ya kare shi sa'an nan kuma yanzu malaman suka ce a'a ai akwai wa'ansu cutar kuturta ita tana da matsala daban ba ta shiga cikin la adwa wala siyarata wa'ansu malamai kuma suka ce a'a lokacin da manzo Allah ce sirra min al-majzum shiraraka min al-asri inna kada ka je wurin mai kuturta din wancan farko aka ce an kiyaye maka aqidar ka ko saboda me in kana zaune ka lafiya baka je wurin mara lafiya ba duk sa'an da cuta ta same sai ka ce Allah ya kawo Allah ya Allah ya kawo lafiya amma in ka je wurin mara lafiya cutar ta same ka sai ka ce shi ya sa maka shi ya harbe ka da shi ka manta da Allah kenan akida ta lalace wancan kai aka kare ma akidar ka ta biyu kuma aka ce a'a shi ne wannan mara lafiyar kuturun ake kare ma mutuncinsa ko ko kwanciyar hankalinsa ta wace fuska aka ce kun san cutar kuturta ta fi komai ta kai da rashin kyau da rashin daɗi duk sa'an da yake cikin wannan hali ya ga ka kai lafiyayye sai da da jin zafi Ya ka ce ka nesa sai ka kar ka kara musu bakin ciki Allahu akbar malamai sai kokari ko ba sai kokari ba wai haka ɗaya bayan ɗaya ba za su taba barin wani abin da dan akwai malamin da ya gawurta ya ya ya kosa a cikin ilimi yake duk wanda ya taba sanin cewa akwai wani hadisai da manzon Allah ya faɗi wanda ya faɗi wannan sun yi karo yake ku kawo zan muku bayani Allahu akbar abu ba zai taba fitowa daga harshen manzon Allah su yi karo da juna ba akwai littafa da suka yi akwai tawil mukhtalif hadith na ibnu qutayba ad-dinawari adibul adibu ahli sunna yace to hadisi ya ce kaza hadisi ya ce kaza ku yan bid'a mu'tazila da jami'a kuna suka cikin hadisi manzo Allah kun ce ga hadisai guda biyu sun yi karo sai ce ku kokolo ku sai karo ga abin da ake nufi kaza wannan ake nufi kaza haka ya tara hadisai littafi guda cewa suka duk wanda ya san akwai waɗansu nasoshi guda biyu suna karo da juna ku kawo za mu bayyana muku ma'anarsu ku ne ba ku fahimce su ba Allahu Akbar duk suna nan cikin littafai ajiye akwai ta'awil mukhtalif al-hadith na ibn surat akwai ta'awil mukhtalif al-hadith na ibn ibn kutayba akwai al-mukhtasar akwai akwai mujalladai wanda suka duk hadisai ne hadisi mujalla yake kaza wancan yake kaza wa duk suka kakkawo suka bayyana wajhul jam'i bainahum saboda kare sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda suke alfahari da shi kenan mutum ya yi karatu yayi luga yayi menene sai karshen rayuwar sai yake so yake ya mutu yana hidiman sunnar manzon Allah ne yana da littafin hadisi yana hakiki ya zai tahqiqi Abu Ga Ahmad Shakir Muhammad Abdul Hamid wane wane duk baki ɗaya bayan an gama rayuwar da ilimin aka da ba ba wani abin da za a samu to bara mu cika sa rayuwar da hidiman sunnar manzon Allah dan mu mutu a cikin hidiman sunnar manzon Allah mu samu albarka ma'ana mutum ya mutu yana hidiman sunnar manzon Allah wani kuri kuma in kana hidiman sunnar manzon Allah ana kinka ana kinka har kiyayya wai dan kai ana kinka shikenan duk abin da manzo Allah ya faɗa maka za ka karba ba tun kai ka saboda me ka tuhumati imanin ka mana duk kowa za a shiga alfarmar sa cikin lafiya manzo Allah ne ba za a shiga alfarmar sa cikin lafiya duk kowa kake so ya zai raba da ya raba kansa da shi sai ka baki ruwan sanyi shi manzo Allah ne ko ƙarya muke ya zai raba ya raba manzo Allah ba za ka kyale shi eh? ma'ana darajar manzo Allah bai isa ba darajar wani darajar wani ta isa kiza rashin karanta eh, eh, littafin hadisi wallahi tallahi cutar da kanmu muke ba wai wani abin isa bane kowa ya ga yadda rayuwa take a cikin addini kuma kowa ya ga yadda ake gamawa da rayuwa alalata ke gamawa da wahalhalu alalace ma'ana rayuwar mu ba mu damu da mu karanta ainihin hadisin manzon Allah ba kuma muna son manzon Allah ya za mu yi musan abin da muke ci daidai ne yaya za mu yi musan abin da muke ci daidai ne duk abin da ya danganci manzon Allah ba mu sani ba shi kenan sai kada kada sai rawa <laughs> duk abin da ya danganci manzon Allah ba su yaya za ka yi ka san abin ga wani saboda tsananin san manzon Allah wa ya ga manzon Allah na cin kabewa yake tun daga ranar yake so kabewa har ya bar duniya Allahu akbar ma'ana me manzon Allah ke so shi kenan suna so me manzon Allah baya so shi kenan ko menene sun rabu haka suka samu ɗaukaka wurin Allah na ɗaukaka. Hmm. Amma kai kana zaune ba ka karanta komai game da manzon Allah kuma wai kana son manzon Allah dan Allah kaunar ka ta yi daidai? Ba ka jin shakka ba ka tuhuma. ba ka tuhumar shedan ɗaya zai wasa da kai da hankalin har ka zo a hankali kana kin abinda manzon Allah ke ki kana son abinda kana kin abinda manzon Allah ke so ka zo kana son abinda manzon Allah ke ki in aka waye gari ranar lafiya ya za ka yi ne manzon Allah ya bada kashe ni yace ahe kowa ya hankali ba kada mutum ya yi wa kai ganganci ku so ranar lafiya kuna tahowa ina murna ku zo za ku zo cikin tafkin manzon Allah ku sha ruwa mala'iku su zo su dinga kora ku kaman ba kaman me baran dabbobi dabba ka kana da ruwa kana mashaya dabbobi kana sha baran dabba ta zo ya zaka yi da ita korar ta za ka yi manzo Allah ce yi kowa ya hankali kada ku yi sakaci ranar lahira ku doso wurin tabki na ku zo ku sha ruwa allo malaiku zo su ringa koran ku kaman baran dabba ina cewa al'umma ta ce al'umma ta ce su ce ayya kayya al'umma ka ce amma baka san abin da suke kiro bayan Allahu akbar فإنهم غيروا وفجروا من ذا الله يتفع أقول فسوخا فسوخا فسوخا يعني أتفلسوا أتفلسوا كان يسوى زوج يوري كمس من ذا الله كنا سن غيرا سن كنزا ثم برسلنا من ذا الله صلى الله عليه وسلم اللهم هدنا لهم وتولنا ما يسمى وبارك لنا فيما آتنا بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومدنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين